بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwan musulmi muna wa juna gaisuwa da fatan alkhairi a wannan yammaci na goma sha tara ko ga watan shawwal shekara ta 1445 ta hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta dace da 28 ga watan afrilu na shekara ta 2024 miladiya wadda kuma ita ce ranar da muka dawo da darussa a wannan masallaci na anas bin malik a nan bauchi cikin darussan da muke na wannan littafi na hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da suke da alaka da hukunce-hukunce al-muharrar fil hadith littafin da limamul muhaddis abu abdullah ahmad محمد بن احمد بن عبد الهادي الله يمسى رحمه يا ربوتا kafin mu ci gaba zan fara da yi muku albishir riko allah ya sa mun samu damar kammala ɗebo da yawa mana allah ya sa da ikon mun samu damar kammala aikin fassarar wannan littafi na almuharrar tare da kuma buga shi dama mun daɗe ana jira tun bayan da aka fara wannan aiki wanda malamai da yawa suka haɗu suka yi aiki tare musamman kuma malaman da suka tallafa mun wajen aikin fassarar wanda kwararru ne akan aikin fassara dama muka haɗu aka kammala wannan fassara muka kuma ba da shi ga waɗansu kwararrun suka duba yanzu ga shi allah ya sa an buga shi kuma an yi masa tsari mai kyau kamar da kuke gani almuharrar fil hadith fassarar littafin almuharrar fil hadith zuwa harshen hausa kuma an yi masa tsari ne ta yadda an hada da rubutun nassin larabcin a yadda yake sannan kuma aka sa fasarar zuwa hausa a gefe kuma daga farko an buga shi a mujalladi biyu ne daga baya sai muka nemi a haɗe shi ya zama guda don dukkan hadisan da suke cikin wannan littafi daga hadisi na farko har zuwa hadisi na ƙarshe na dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da hudu duka suna cikin wannan littafi waɗanda suka tallafa wajen yin wannan aikin fassara sun hada da dr hamza abubakar hussein malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashere a sashen nazarin ilimin addinin musulunci da dr awal idris usman malami a jami'ar bayero ta kano wanda yake sashen nazarin harshen larabci tare da dr usman ibrahim suleiman giyaɗe wanda yake karantarwa a jami'ar jihar bauchi da take gaɗau a sashen nazarin ilimin addinin musulunci da kuma dr umar shehu aliyu wanda shi ma malami ne a sashen nazarin ilimin addinin musulunci na kwalejin ilimi da yake nan jihar bauchi wato college of education da yake kan gire waɗannan malamai guda hudu su suka tallafa mini kuma aka kammala wannan aiki alhamdulillah ga shi nan kamar yadda kuke gani haka yanzu karatun ya ƙara zama cikin sauƙi da yardar allah kuma mun samu gudumawa da tallafi daga bayan allah wanda ya fi kowa ba da gudumawa shine wanda jiya ma ya sake jaddadawa shi karɓin faɗi sunansa shi ya ɗauki nauyi tun daga farko sannan kuma har aka kai ga bugawa sannan an samu kuma waɗansu da suka ba da tallafi a ciki wani ya ce ya ɗauki nauyin kofi 100 wani ya ce ya ɗauki nauyin kofi 150 wani ya ce ya ɗauki nauyin kofi kaza har allah ya sa aka hada gaba daya yanzu mun buga kwafi dubu ne yadda kuke gani na wannan kaɗan ne daga ciki don haka da yardar allah da sannu kaɗan zai shiga zuwa hannayen abinda muka yi niyya a farko shine za mu raba ne kyauta to amma daga baya-bayan tuntuɓa da shawarwari sai shawara ta tsaya akan bai kamata mu rabar kyauta ba idan muka rabar kyauta wannan kwafi dubun ba inda zai je mutanen da suke bukata sun fi dubbai a yanzu haka ta ina kuma za mu sake samun wannan kudin ku ga dogon lokacin da aka samu da aka ɗauka kafin aka buga waɗannan sai mun sake kashe sama da haka tunda kullum kaya tsada suke ƙara yi kafin a sake yi to kuma muna da buƙatar a samu kuɗin da za a sake bugawa kuma a samu kuɗin da za a sake yin waɗansu abubuwan na alkhairi wannan dalilin ya sa muka yanke hukuncin cewa iya kuɗin da suka ci za a biya wannan kuɗin kafin a karɓa da daga farko an yi akan za mu samu kowane kwafi ɗaya akan dubu uku ne to amma daga baya da abuwa suka ƙara tsada sai zama abun ya kai kusan dubu hudu akan kowane kwafi kama mun yanke shawarar cewa za mu sai da shi kowane ɗaya akan dubu uku da ɗari biyar alalakalin aka sai da guda dubu uku nan a guda dubu ɗin nan aka samu miliyan uku da rabi za mu iya sake tinkarar abinda za mu cika sai kuma mu sake buga wasu da kuma waɗansu damammaki na sauran ayyukan na alkhairi sau da duk muna yi ne ƙarƙashin jagorancin wannan cibiyar tamu da take kula da da'awa da karantarwa da kuma waƙafi yalwa da'awa wakaf foundation haka muna da bukatar samun kuɗin da za mu ci gaba da irin waɗannan ayyuka da sauransu don haka yanzu na gabatar ne a gare ku saboda dalilai guda biyu dalili na farko duk wanda yake da bukata zai iya karba ko a yanzu kuma za a iya bawa kowa ya karba yake yana bukata inda zai rubuta sunansa daga baya baka kuɗi sannan abu na biyu kuma shine na san akwai masu son ihisani da za su so su iya sayan kwafi da za a raba wa waɗanda ba za su iya saya ba akwai da yawa cikin ɗaliban ilimi da ba za su iya saya ba zai iya musu wahala kuma suna bukata kuma dama don su aka yi kuma a hakikanin gaskiya da niyyar mu akan duk zamu raba musu kyauta ne akwai dan su a nan akwai dan su a wasu wuraren to ina gabatarwa ne a yanzu saboda duk wani mai son ladan a karanta ya samu lada to dauki nauyin sayensa ba wai ɗaukar nauyin bugawa ba yanzu wanda zai sayi kofi 100 ya saya sai mu raba mutum 100 wanda zai sayi kofi 10 ya saya sai mu raba mutum 10 kowane kofi ɗaya ɗaya akan dubu uku da ɗari biyar na fata an fahimta ba ka duk wanda ya bada dubu talatin da biyar sai a dubu nawa dubu dubu ko a dubu uku dubu talatin da biyar sai a ba da kofi goma wa mutane waɗanda ba su iya saya ba ma duk wanda zai iya saya ya saya da kansa ya fi masa sama da a ce zai jira sai lokacin da aka samu yana tsammanin warar To haka muna fata Allah Ubangiji ya sa albarka a cikin wannan sannan kuma muna sanar da cewa idan kuka fara karantarwa kuka fara karantawa to muna bukatar ganin mulahazat da shawarwari da gyararraki duk wanda ya zo ya ga wani wuri karkashin fassara an fassara da kuskure ko an yi kuskuren daba a wajen rubutu ko an yi kuskuren hausar ko kuma an yi kuskuren wata ibara to don allah a ja layi sai a rubuta sai mutum ya kawo mana za mu tara mu sa gyararrakin ta yadda in muka zo second edition sai mu shigar da gyararrakin a ciki na fata mun fahimta to Allah ya mana muwafaka Allah kuma ya bamu dacewa duk waɗanda suka taimaka a ciki wajen bincike da waɗanda suka yi muraja'a da kuma waɗanda suka taimaka da kuɗaɗensu, duka Allah ya saka wa kowa da alkhairi muna godiya ta musamman ga bayan Allah da suka ba da lokacinsu suka karanta bayan an gama wannan musamman kuma wato profesa Yakubu tahir mai gari wanda ya zauna ya duba kuma ya yi dan ta'alikin da za ku gani a baya da kuma wato wani bawan allah wato imam awwal muhammad awwal wanda shi kuma ya yi nazarinsa daga farko zuwa ƙarshe kuma ya bada wato gudumawa mai yawa wajen a akan tsarin hausar tunda idan mutane da yawa suka rubuta hausar su ba za ta zama iri ɗaya ba to shi kuma sai kokari ya tara su gaba ɗaya mai da su akan hausa wato ingantacciya csp imam muhammad awal aminu wanda shi ne deputy chief imam na rundunar 'yan sandan najeriya ya taba zuwa nan ba kumanta ba to haka yi nazarin nan ya kammala shi allah ya saka mishi da alkhairi da dukkan kuma sauran bayin Allah da suka taimaka Allah ya amfanar da mu gaba ɗaya haka yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin karatu darasi na 72 na. cikin fashe su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورتي رواه أحمد وهذا لفظه وأبو يعلى والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وقال هذا حديث حسن حسن غريب وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي ليس, ليس بالقوي وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وقال أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلاف خلافهم وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجر النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتب وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء, فساء صباح المنذرين قالها ثلاثا رواه البخاري ومسلم في رواية فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة ولفظ البخاري محتمل والله أعلم وعن أبي bismillahir rahmanir rahim mala ya ce wa an abi yahya al-qattat an mujahidin an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal marra nabiyyu sallallahu wa sallama ala rajulin wa fakhiduhu kharija abu yahya al-qattat shi ya rawaito daga mujahid shi kuma daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yarda ga abdullahi dan abbas da babansa yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wani mutum wa fahiduhu kharija alhali cinyarsa tana buɗe faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ghatti fahidaka rufe cinyarka fa inna fakhidar rajuli min aurati domin cinyar mutum tana daga cikin al'aurarsa rawahu ahmad wa hadha lafdhu wannan imamu ahmad ne ruwaito shi kuma lafazinsa ne wa abu ya'la haka abu ya'la al-musli shi ma ya ruwaito wa tirmidhi wa lafdhuhu haka kuma imamu tirmidhi amma shi lafazinsa sa shine annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da mutumin al-fakhidhu aura kai cinya fa al ce wa kala shi imamu tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun gharib wa sahahahu tahawi al tahawi ya ce hadisin ya inganta ya ce wa abu yahya wannan abu yahya da kaje al-qattat mukhtalafun fi an yi saɓani a kan shi wajen karfin ingancinsa wajen riwaya Wasu ka ibn ma'in fi riwaya an samu ibn ma'in ya ce thika ne amma imamun nasa'i ya ce laisa bil kawi imamul bukhari shi kuma ya ce وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة إمام البخاري يفتح معلقا cewa an ruwaito daga abdullahi dan abbas an kuma ruwaito daga jarhad an kuma ruwaito daga Muhammadu ibn jahsh cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfakhidhu aura bayan wannan riwaya wa kala anas a gefe kuma ga hadisin anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa hasara nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaye cinyarsa an gani ga wannan ya ce cinya al'aura ce ga wannan kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar cinyarsa a buɗe an gani ka kamar hadisan suna cin karo da juna kenan sai ce wa hadithu anasin asnad idan ana magana akan karfi ne ta fuskan isnadi hadisin anas ya fi karfi wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar cinya a buɗe wa hadithu jarhad ahwad amma hadisin jarhad kuma ya fi zama a ce ka kubuta daga saɓani kawai kar ma ka buɗe cinyarka a gani balle ya tsaya ana saɓani wanda ya ce ya halatta dama bai ce ya kamata ba an fahimta hatta yi kuraja min khitilafihim har mutum ya zama ya fita daga sabanin nan wa qad ruya hadith ibn abbas min wajhin akhar an tawus anhu hadisin abdullahi bin abbas din nan an ruwaito toshi ta wata hanyar ba ta hanyar mujahid ba ta hanyar tawus duka dai almajiran sa ne an ji wannan hadisi ko hadisi na biyu shine hadisin anas dan malik wannan wanda muka imamul bukhari ya yi ishara a kai anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama gaza khaybar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je yakin khaybar fa sallaina indaha salatal gada a khaybar din muka yi sallar asubahi bi galas tun da durudurun safiya bayan an yi sallah farakiba nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi sallama ya hau abun hawa wa rakiba abu talha wa ana radifu abu talha abu talha kuma ya hau wani abun hawan daban annabi sallallahu alaihi sallama ya hau tasa dabbar abu talha ma ya hau tasa dabbar فأجر النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka tafiya yana bi sako sako lungu lungu cikin lungunan haibar loko-loko na haibar wa inna ya ce wa ana radifu abu talha ni kuma ina bayan abu talha ya goye ni akan ɗaya dabbar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗansa akan tasa dabbar abu talha yana kan tasa ni kuma ina baya ana fahimta muna tafiya ana gogan juna saboda lungu ne tsakanin gida da gida dan lungu shine zuka lunguna ya ce wa inna rukubati latamassu fakhidha nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam har gwiwata tana taɓa cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana kan ta'asa barni kuma ina kan wannan falamma dakhala alqaryata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin garin kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya ce Allahu akbar kharibat khaybar ce Allah mai girma yau khaybar ta faɗi yau khaybar ta rushe a hannunmu eh na'am Eh, wa inna rukbati la tamassu fakhidha nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> muna tafiya alhali gwiwata tana gogar cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam thumma hasara al-izara an fakhidhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye wato abin da ya daura na izar dinsa daga cinyar har ana ganin cinyar hatta inni anzuru ila bayadi da nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga ina ganin farin cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala alqaryata har ya shiga cikin garin tsakiyar garin ya kabbara ya ce Allahu akbar kharibat khaybar khaybar ta rushe inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa asbahul munzirin yace ai mu da ka ganin nan rundunar Allah ne duk garin da muka sauka a ciki muka kai hari to fa wato safiyar mutanen garin safiyar mutanen garin ta zama mummunar safiya sai dai su wayi gari suna hannunmu da yardar Allah qala ha thalathan annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sau uku Allahu akbar kharibat khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzari wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito a cikin riwayar imamu muslim wan hasar al-izaru an fakhidi nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam har ya zamana muna gogayya da shi har sai da ya zama wato abin da ya daura kwarjallinsa har ya kwaranye har ya janye ba wai shi ya ja da kansa ba kamar yadda riwayan bukhari ta ce har ya janye saboda muna gogayya da shi falabdu muslimin la hujjata fihi ala annal fakhidha laysa bi aura malam yayi karin bayani anan sai ce to fa lafazin imamun muslim da ya ce har cinyar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya lullube ta ya kwadanye da kansa ya nuna cewa wannan hadisi ba hujja bane cewa cinya ba al'aura ba ce tunda ba annabi ne ya janye da kansa Gogai yadda muke nesa har ta kwaye walabdul bukhari muhtamal lafazin buhari kuma da ya ce annabi ne ya ja ya ce wannan kuma zai iya ɗaukan fassara me yasa ya ja ba kawai don saboda ba al'aura ba ne shi saboda ya tabbatar da masabarsa ta cewa alfakidu aura shi yasa ya kawo wannan wallahu a'lam a kawo hadisi kuma a kawo fikihun cikin hadisin kenan waɗannan hadisai guda biyu bari mu fara da su hadisi na 204 kenan na abu yahya al-qattat abin da ya sa malam ya fara daukowa daga kanshi kamar yadda muka sani al'ada zan kaga an fara daukowa akwai magana ne akwai dan magana ne akan wannan abu haya din alqattat alkufi wanda ya shahara da wannan sunan ne abu yahya alqattat shi yasa aka yi ta sabani me sunansa wai suka ce sunansa wato abdurrahman ibn abdurrahman ibn dinar wasu suka ce sunansa zadan wasu suka ce sunansa zaid wasu suka ce sunansa yazid aka yi ta faɗa dai aka yi ta saɓani menene asalin sunansa amma dai shi dai ne wannan abu yahya alkattat alkufi menene darajarsa a cikin hadisi shine aka yi saɓani kun ga ibnu ma'in a wani wuri ya ce tuƙa ne a wani wuri kuma wani ya zo ya ce makabul ne wani ya zo ya ce layyinul hadith kamar ibnu hajar al-asqalani amma dai abinda duk aka fi tarawa mafi yawa daga cikin malaman hadisi shine makbulul hadith ne yana cikin kabilin sa yana darajan hasan ne don aka makbul ne an fahimta idan ya samu mutaba'a da sauransu sai hadisin ya iya karbuwa sannan wannan hadisi da muka ji ya zo ta fuskar abdullahi bin abbas ya zo ta fuskar ya zo ta fuskar wato jarhad ya zo kuma ta fuskar muhammad ibnu uh, ibnu jaish muhammad ibnu jahash an fahimta shi muhammad ibnu jahash shine muhammad ibnu abdullahi ibnu jahash an jingina shi ga sunan kakansa ne an fahimta babansa shine abdullahi ibnu jahash shine dan uwan matar annabi sallallahu alaihi wasallam zainab bintu jahsh don haka ita kamar sa ce an fahimta dukansu sahabbai ne da shi da jarhad ibn zirah al-aslami al-madani waɗannan dukansu guda uku sun ruwaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ghatti fakhidhaika ya ga wani yana zaune cinyarsa tana buɗe sai ce kai rufe cinyarka fa innal fakhidha aura ko kuma fa inna fakhidhal fakhidhar rajul min auratihi domin cinyar mutum tana cikin al'aurarsa don ka rufe cinyarka wani hadisi kuma in ka tara shi hadisi ne ko hasan ko kuma sahi an fahimta shi yasa wato ah, abin nan malamai da yawa sun inganta wannan hadisi muhammad nasiruddin al-albani a cikin ilwa'ul garil fi a hadithi manadis sabil ya ce hadisin ya inganta haka kuma wato an samu ya inganta cina cikin sahihul jami'i sahih cikin sahihul jami'i sahih waɗansu kuma sun ce hadisin hasan to kamar yadda muka ji kuma alimamu Turmizi shi ma ya ce hadisin hasan don haka dai hadisin zai yi aiki an fahimta shi albani yake cewa saboda turuk ɗinsa in ka tattara su zaka ce hadisin zai iya zama hujja don haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cinya al'aura ce cinyar mutum al'aura ce shi ne abin da hadisin yake cewa an fahimta to hadisi na biyu kuma na ɗari biyu da biyar daga anas ɗan malik shi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya je yakin khaibar wanda aka yi shekara ta bakwai bayan hijira shi kuma anas yana cikin waɗanda aka je da su wurin yakin anas bin malik lokacin yana yaro sai ya ce an yi sallar asuba da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama cin garin sai annabi ya tashi sai ya hau taguwarsa sai abu talha ma ya hau don ya masa rakiya shi kuma abu talha sai ya goyi wato anas dan malik anas dan malik ai dan matarsa ne matarsa ita ce ummu sulaim in ba manta ba ai mun karanta tarjamar su ko to ita kuma ita ce mahaifiyar anas don haka anas sai zama kamar ɗansa ne agolansa ne to shi ya ɗauke shi ya goye shi a bayan a bayan tasa taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana kan tasa to sai ana tafiya ana tafiya a cikin lungu kasan ana tafiya ana lungu zai zama za a rika gogan juna to wannan gogan junan da ake yin shi ne sai anas yake cewa har ya zama na annabi sallallahu alaihi sallama daga baya tafiya ta yi tafiya ma ya janye wato abin da ya daura har ya zama ana ganin cinyarsa a riwayar bukhari kenan amma a riwayar muslim gogayyar ta sa dole sai da abun ya jan kun san in abun da ka daura izar ne izar da ake nufi ba shine kamar abin nan kamar irin zani da yanzu mata suke daurawa wanda su al'ada su shine maza ke daurawa kayan su kenan a wancan lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam yana daure da shi to sai zamana gogayya gogayyar da ake har ta sa abin yana janyewa har cinyarsa ta kwaye to a riwayar imamu al-imamu al-bukhari shi annabi ne ya janye da kansa a riwayar imamu muslim abin ne ya janye da kansa saboda yanda ake ta gogayya an fahimta ko shi kuma anas ya ce har gwiwata tana taba cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka idan ka haɗa waɗannan hadisai guda biyu za ka kamar suna baka ma'ana guda biyu daban-daban wannan hadisin yana cewa rufe cinyar ka cinya al'aura ce wannan hadisin kuma yana cewa annabi ma da kansa ya janye nasa don ya nuna ba al'aura ba ya kuma ƙara tabbatarwa ma ta yadda har ya bar gwiwar anas tana taɓa jikin cinyarsa inda al'aura ce ai ba zai bari ba an fahimci waɗannan to a akan waɗannan hadisan ne za mu yi aiki abinda ake nufi da alfahid shine ma bainar rukbati wal warik an gane duk abinda da yake daga tsakanin gwiwa har zuwa kunkumi wannan shine ake ce cinya ko in an ce hasara bi ma'ana kashafa zukak shine at-tariqu dayyiq lungu kenan ko to fa'idojin da ke cikin waɗannan hadisai idan ka haɗa su shine kamar haka waɗannan hadisai sun sa an yi saɓani akan tunda kun san muna babun shurutu salah ne kuma mun ce satrul aura yana ɗaya daga cikin sharuɗan sallah sai an suturce al'aura to shin ina ne haddin al'aura dangane da mace mun riga mun karanta a baya dukkan mace al'aura ce an gane dukkan mace al'aura ce sai ta rufe jikinta duka to shi kuma namiji fa ina ne haddin al'aurarsa shine abinda malamai suka yi saɓani cewa shin daga cibiya ne zuwa gwiwoyi an fahimta duka wannan al'aura ce ko kuma a'a a sau'atan al'auran mutum kadai shine al'auran Ba ka cinya ba al'aura ba ce saman al'aura zuwa cibiya wannan shi ma ba al'aura ba ce ina fata an fahimta abinda malamai jumhur suka tafi a kai kuma wanda shine ya fi rinjaye shine cewa wato wanda kuma dukkan almazahibul arba'a suke kai shine wajibi ne ga namiji idan zai yi sallah ya suturce daga kan kasan cibiyarsa zuwa saman gwiwarsa idan na ce kasan cibiyar ina nufi daga ƙasa da cibiyar shi cibiyar malamai sun ce shi baya cikin al'auran sun ce ita gwiwar ba ta cikin al'aura, amma abin da ya sama da gwiwar kaga cinya ta shiga ciki abin da ya kasa da cibiyar kaga cikin mutum maransa duk ya shiga ciki an fahimta wannan shine abin da jumhurin malamai suke kai sannan kuma malamai sun yi wato sun kafa hujja ne da dalilai na alkur'ani fadin allah ta'ala ya bani adama hudu zinata kuma inda kulli masjid da cewa hudu zinata kuma inda kulli masjid malaman tafsiri sun fassara shi da cewa ku rike ku suturce kanku in kun zo sallah sannan kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ya hana kar mutum ya zo ya yi ɗawafi yana matsayin tsirara da wanda ya sa aka ce wajibi ne suturce al'aura inda aka yi saɓani shine ina da ina ne dole a suturce an fahimta abinda malamai mafi yawa suke kai shine cewa mace dukkanta al'aura ce banda fuskarta da tafukanta za mu zo mu ji karin bayani akan batun fuska da tafuka mun zo can gaba hadisan da suke da alaka da mata amma dangane da namiji sun yi ittifaki cewa daga ƙasa cibiyarsa zuwa saman gwiwoyinsa wajibi ne ya rufe wannan idan ya bar wani wuri a buɗe a haka ya sallah sallarsa ba ta yi ba hadisi ne ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin musnad na imamu ahmad hadisin amr ibn shu'aibin an abihi an jaddihi wanda wani hadisi albani ya hassana shi a cikin ilwa'ul galil ha kuma al'imamu shu'aib al'arnaut shi ma ya hassana shi a cikin tahqiqin da ya yi wa musnad na imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru akum bis salati li sab'i sinin ku umarci ‘ya'yanku su rika yin sallah daga sun kai shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashr li ashr sinin idan sun kai shekara goma kuna iya dukansu idan ba su yi sallah ba wa fariqu bainahum fil madaji' kuma ku raba tsakanin su in sun kai shekara goma a wurin kwanciya kar su rinka kwanciya a wuri ɗaya a cikin mayafi ɗaya wa idza ankaha ahadukum abdahu aw ajirahu fala yanzuranna ila shay'in min aurati idan ɗayanku ya aurar da bawansa ko ya aurar da mai aiki a gidansa ko kuma ya kai balaga to kar ya dai kalli al'aurarsa fa inna ma asfala min surratihi ila rukbatihi min auratihi domin al'aurar sa shine daga ƙasa da cibiyarsa zuwa sama da gwiwoyinsa kaga hadisin ya tabbatar da cewa daga ƙasa da cibiya zuwa sama da gwiwoyi wannan al'aura ce ana fahimta sannan kuma an samu wato hadisai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bai na surati wa rukbati aura abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa wannan al'aura ce wani hadisi yana cikin sunan kuma malamai sun ce hadisi ne hasan to da waɗannan da ya sa malamai suka yi ittifaki cewa wajibi ne mutum ya rufe tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa idan ɗaya daga cikin sharuɗa ne na ingancin sallah idan mutum bai suturce wannan bai sallah to sallah sa ba ta yi ba na fata ana fahimta wannan hadisin kenan yana nuna da wannan hukuncin na malamai duk wanda ya zo yin sallah mafi karancin abin da zai sa shine ya sa zane ko ya sa babbar riga ko ya sa wani abin da zai zama daga kan cibiyarsa ko tawul idan babba ne zuwa gurarsa ya zama yana rufe idan bai yi wannan ba sallarsa ba ta yi ba kuna fahimta da kyau abin da zai iya sa mutum ya yi sallah a haka kuma sallar ta yi shine lalura ta rashi idan mutum bai da shi tufafinsa sun kone ko an sace kuma ya tashi zai yi sallah to yana iya zama ya ɓuya ba a gan shi ba sai ya sallarsa a iya damar da ya samu amma dai dole mutum ya ɗauki wani abu ko da wato daddumar da zai yi sallah da ita ne ko buzu ko bargo ko wani abu ya lullube jikinsa saboda ya zama ya sitirce wannan wurin da aka faɗa kafin ya yi sallah sallar ta zama takar lalura kaɗai ke iya sawa idan babu mutum ya yi sallah kuma ta iya yiwuwa ko a ce ciwo bai da lafiyar da zai iya sa sutura a jikinsa an fahimta da kyau sannan wannan hadisin yana nuna idan wani ɓangare daga cikin wannan ya bayyana kuma da gangan to sallar mutum ta ɓaci wannan ne ya sa za mu yi nasiha da jan hankali da yawa ga matasa waɗanda suke sa singileti ko ƙananan kaya kuma mutum ya zo ya sa jeans a ƙasa ko wani wandon da zai zama idan ya sunkuya to bayansa shi kuma yana bayyana ta yadda bayansa a daidai inda yake a setin ƙasar cibiyarsa ne to idan wannan wurin ya bayyana ta yadda da kai sujada ko kai ruku'u ana gani kuma kai sallah a haka da gangan to bisa wannan magana ta jumhur sallah ka bata yi ba kuna fahimta don haka ba sallah da ƙananan kaya aka hana ba a bar ƙananan kayan da za su janye har ya zama wani ɓangare na al'aurarka daga setin cibiyarka zuwa inda guyoyinka suke ya zama ya bayyana kuma da gangan kai haka sallah ka bata yi ba kawai sai ka sake amma idan mutum ya yi haka da kuskure sai ya gyara shi kenan babu komai ko mutum ya manta rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana وليس عليكم جناح فيما walakin mata ولكن ما تعمدت قلوبكم sannan abu na gaba shine idan mutum ya zo yin sallah to sai mutum ya tsaya ya kula da wani irin sutura ya sa saboda idan mutum ya sa riga ma ko riga da wando amma ya zama na cewa yana da tsayi ko jallabiya amma transparent ne wannan tsakanin cibiya da gwiwoyin ana hangensa ta haske ta yadda zai zama shaffaf ne ana hangowa ana hangowa al'aurarsa shi ma sallarsa ba ta yi ba ba wai dole sai in ya bude ba inda ana iya ganin ciki to shi ma wannan sutura ba sutura ba ce haka duk wanda zai sallah ya tsaya ya kula yaya kayansa yake idan ƙananan kaya ne ka yi stokin ka sa shi ta baya ta yadda idan ka yi ruku'u ba zai fita ba in kuma fita janye sai ka rika gyarawa wannan babu matsala amma matukar da gangan ka bari kawai ka sake kai sallar ka haka to sai ka sake sallar duk wanda kuka gan shi yana sallah irin wannan ku gaya masa cewa ya sake wannan sallar ko ya je ya canza kaya kafin ya zo ya sallar da za a karba ana fahimta da kyau to wannan hadisin kuma guda biyun nan da ya zo ya ce cinya al'aura ce wannan ana magana akan ba cikin sallah ba ne muna magana akan sharuɗan sallah ko to wannan duka idan a cikin sallah ne mutum ya bar cinyarsa a buɗe sallarsa ta ɓaci kun fahimta wannan maganar da ake saɓani akan hadisin cinya al'aura ce ko ba al'aura ce ba ana magana akan idan ba a sallah ba ne kuna fahimta da kyau to wannan shi yasa aka yi saɓani cewa idan mutum ba a sallah yake ba shin zai iya barin cinyarsa a waje a gani kuma ba wai a cikin gida ba a cikin iyalansa ba shin zai iya haka mutum zai iya sa gajeren wando ya fito da shi mutum zai iya zai yi wani aiki sai ya naɗe wandonsa har ya naɗe har a rika ganin cinyarsa an fahimta da sauran abin da ke sa a buɗe cinya duk mutum zai iya haka ko ba zai iya ba to waɗansu malamai wanda wato su ne suka fi yawa suka ce kawai cinya al'aura ce dole a rufe ta wannan shine maganan jimhurin malamai ko a sallah ko ba a sallah ba dole a rufe cinya haka ko menene za ka yi sai dai ka sa ya zama daga kan saman gwiwarka banda ita gwiwar ba dole ba ne amma daga kan saman gwiwarka ya zama yana rufe har zuwa cibiyarka idan ya so ya zama baka da riga an fahimta amma an samu waɗansu malamai kuma wadda ita ce mashabar dawud ibn ali al-zahiri wadda kuma waɗansu daga cikin malamai sun karfafe ta wasu daga cikin malaman shafi'iya da wasu daga cikin da riwaya daga imamu ahmad kuma shine ra'ayin sheikh muhammad ibn salih al uthaymin cewa cinya ba al'aura ba ce saboda wannan hadisin na manzan allah sallallahu alaihi wasallam su waɗanda suka ce al'aura ce saboda wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innal fakhidha aura ai an gama magana su kuma waɗanda suka ce ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'aura a waje kuma annabi baya sabawa da abin da ya umarni ko ya hani an fahimta waɗansu suka ce wannan ya shafi annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka ce to sauran hadisan fa da a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka bar cinye su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba da kuma shi da ya bari a gaban abubakar ya bari a gaban umar sai da uthman ya zo kafin ya rufe kamar yadda muka karanta a hadisin baya an fahimta zancen da ya fi rinjaye wanda ya fi sauki a ciki shine ka ce cinya ba al'aura ba ce mai girma amma al'aura ce karama sai ka raba hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal fakhidha aura bi ma'ana auratul ghairu mughallaza al'aura ce amma ba al'aura mai karfi ba an fahimta haka ya kamata mutum ya rufe amma shin wajibi ne don mutum ya buɗe za a ce ya yi sabo ba za a ce ya yi sabo ba amma bai kamata ba mutum ya bar cinyarsa a buɗe sai idan akwai dalili an fahimta ko a wurin malaman da suka ce cinya ba al'aura ba ce suka ce banda wurare guda biyu wurare guda biyu wajibi ne a rufe cinya wuri na farko shine idan za a yi sallah wannan kamar riga mun karanta a baya wannan da ijma'in malamai wuri na biyu shine idan wurin akwai alamar fitina ta inda bai dace ba ne mutanen da suke wurin ba mutane ba ne masu mutunci da kamun kai akwai mutane tambadaddu waɗanda za su iya ganin wata sura ta jikin mutum namiji kuma su ji sha'awa to irin waɗannan ƙazaman mutanen bai kamata mutum ya bar jikinsa a waje har su gani don mutum yana wurin da akwai fitina to wajibi ne ya rufe ko da an ce ba al'aura din bace ko da a wurin waɗanda suka ce cinya ba al'aura ba sun ce wajibi ne ya rufe an fahimta da kyau haka shi shekul haka shi a shekh muhammad ibn salih al-uthaymin allah ya masa rahama ya faɗa shi wallazi yadhharu li an al-fakhidha laysa bi'aura illa idha khifa min hi fitina fa innahu yajibu satruhu ka afkhadhi shabab kamar matasa an tambayi sheikh muhammad ibn salih al uthaymeen ya hukuncin yan kwallo da suke barin cinyar su a buɗe muhammad ibn salih al uthaymeen ya ce la ya juzu shababi an yal la ya juzu shabbi an abal kurata mathalan wa laysa alaihi illa sirwalun qasir yace baya halatta ga matashi yayi wasan kwallo alhali babu komi a jikinsa sai dan wando karami la sulu ila rukba wandon da bai kai zuwa gwiwarsa ba aw la sulu ila surra ko kuma wanda bai kai zuwa ga rufe masa cibiya ba ya ce labudda an ya kuna ma bai na surrati wa rukba idan har mutum zai buga kwallo to wajibi ne ya rufe tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwarsa mastura ne zama yana rufe bin nisbati shabab ga matasa in ji sheikh Muhammadu ibn sale al uthaymin wannan yana cikin liqa'ul babil maftuh an fahimta ai amsar ta fito ko eh, kar ku da karin bayani sannan fa'ida ta biyar shine duk wannan abin da aka faɗan akwai ya halatta akwai kuma ya kamata abin da ya fi dacewa shine mutum ya kula da matsayin daraja ta addini da kunya da kuma cikan kamala bai kamata ba mutum a kowane yanayi ne ya zama zai iya ya sake a ko'inan a cikin mutane ne ya bar cinyarsa abu a waje abu ne da yake rage mutunci ko da ya halatta din ai ana barin halal don kunya ko mutum da gan shi kato zogi kawai sai ya sa wando dan karami ya zo ya fito waje ya zo sayan kosai saboda rashin kan gado da bankaura to idan mutum mai mutunci ne in kana cikin gida daban amma ka fito waje akwai irin yanayin da bai kamata mutum wani sai ya yi kuma sai ya sa jallabiya sai ya sa dan karamin wando in ya zo tsallake wuri kuma sai ya daga mai amfanin mai amfanin jallabiyar to wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya kula wannan dalilin ne ya sa imamul bukhari kamar da muka karanta yake cewa wato hadithu anas asnad wa hadithu jarhad ahwad shi hadisin anas ya fi karfi cewa ana iya budewa ya ce amma fa hadisin jarhad ya fi kuma rike mutunci haka abin da ya kamata shine mutum ya rike mutuncinsa an fahimta na ji za a iya karawa a to ba za a iya kara ba don haka na ba dama yan mintocin da suka rage idan kuna da tambaya bismillah na Hmm. yana tambaya akan daga cibiya ya yi sama fa in mutum ya sa singlet zai iya shi wani yana cikin hadisan da za mu karanta a gaba la yusalli ahadukum uh, fi thawbil wahidi laysa ala atikihi min hushai shi wannan zamu zo mu karanta shi a gaba karka yi gaggawa na wani na mai zanna a kan kai da kake bayan idan ya bada al'amura ta shi ne wani ɗan da ya ga da kuma shi bai da zanna kai ba ka da zanna haka ne magana yake ewa eh, yake cewa ah, ya hukuncin wanda ana sallah kuma ya ga al'auran limaminsa dukan su sallansu ta ɓaci wanda ya ga al'auran limaminsa sallansa ta ɓaci shi liman din da nasa ya bayyana ta ɓaci saboda ta bayyana shi kuma mamuta ta ta ɓaci saboda ya gani haka malamai suka ce sai dai inda lalura idan akwai lalura ne na rashi babu an fahimta wannan shikenan saboda hadisin amrubnu salima ko amr salama cewa yana jan mutane sallah kuma bai da riga idan ya sunkuya sai a rika ganin al'aurarsa shine sai su mutane da kansu sai suka ce ya kamata su yi masa rigar sallah sai suka ɗinka masa rigar da yake jan su sallah da ita saboda yaro ne shi wannan aka ce saboda yaro ne ba matsala don ya ce lokacin shekarunsa bai wuce shida ko bakwai ba amma ƙato balagegge a wannan kan wannan sallah ai kama daga ji ka san ba za ta ji ko ina ba na. alaikum salam wai mai sa zai ganin ne ma idan mamu ya gane auren mamu da kuskure shikenan zai kau da kai na shi ma wannan an haramta ai mutum ya sa kaya damamme da zai sa a rika ganin shef din jikinsa shi ma wannan duka bai suturce al'aura ba saturul aura dole ya zama an rufe al'auran gaba daya amma dai ana ganin shatin al'auransa irin kayan da mutane suke sawa kamar yanzu mutum ya sa skin tight kuma ya fito sallah da shi wannan ai ya san da cewa bai bai suturce al'aura ba in dai tsakanin inda aka ce dole a suturcen nan mutum ya sa ana ganin shatin al'aurarsa wannan ma bai suturce al'aura ba sallarsa ba ta yi ba an gama to abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fe mana ah, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za mu gani ko sati mai zuwa in Allah ya sa za mu yi karatu mun aka zo muka yi karatun gwalla ga ma sanar da cewa in akwai wannan ina dai tsammanin ya zama akwai din kuma ina fatan haka Allah ya taimaka Allah ya bamu nasara sannan wannan littafin kamar yadda na faɗa duk wanda yake bukata yanzu yana iya fara oda ku fara bashi Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah